maganar wani littafi da aka jingina ma Sheikh Abdul Qadir cewa ba na ka bane ba muka ce akwai manyan malamai da suke rubutu game da rayuwar Sheikh Abdul Qadir to shi ne zo da wadansu daga cikin littafan ba duka ba wadansu kuma na rubutu suna yin dan shi ne karatu zai duba zai ga galibin su sun jingina wannan littafi zuwa gare shi da kuma yin bayanin kan salahar su dan a auna kimar ganin Sheikh Abdul Qadir da ayyukan su cewa ya ka banban da waɗanda suke da awar jinsa a yau an gane ku شيخ عبد القادر بن كما الامام الذهبي يقول لكن فينا الامام العالم الزاهد العارف القدوه شيخ الاسلامي علم الاولياء مولي الدين ابو محمد عبد القادر ابن ابي صالح ابن عبد الله ابن ابي صالح عبد الله ابن ابن زيتي الديني الحنبلي شيخ بغداد يمكن مولده هو بجيلان an haife shi جيلان garin jilan جيلان في سنه sun sanar da 71 wa 40 ya karata 471 bayan daga nan ya ci gaba da bayanin tarihin rayuwarsa da gugurmiyarsa da bayanin waɗansu daga cikin ayyukansa daga cikin maganganun kasa abdul qadir yakan ce in itiqadu na in itiqadu salatu salih wa sahabu yace in kana son ka san me aqidar mu ita ce aqidar magabata na gari ita ce aqidar sahabbai ba mu fita daga nan gurin ba duk inda muka ga muka dawo a nan muke an gane ku sannan sannan nan abin sai yake da aka sani shine tabbatar da sifatul ulu cewa ubangiji ta'ala na san wani hawa zalika da muka mutum haka malai ce wa mazhabul hanabila fi zalika ma'lum ba ma maki in ya ta kan wannan ba ma hanabila mabiya mazhabar ibn hanbal ba ma duk akan yamsuna kalfa ma sabata an imamihim rahimahullah ta'ala suna tafiya akan abinda imam ahlus sunna wal jama'a ke kai imam ahmad bin hanbal ka san shi shaykh abdul qadir kan hanbaliya Sheikh Abdul Qadir ke cewa farkon al'amari na idan na zauna kila ba za ka sami sai mutum biyu sai uku ne kawai a wurina sun mata kama annasu biyu sai mutane suke ta bayar da labari na والزحم علي الخلق جماعة سكتاري أكينا حتى صار يهجر مجلس نحو من سبعين ألفا yake har akwai lokacin da za a sami mutum dubu kan kala fatakkin a amala kullaha yake na bincika ayyuka ga gaba daya fama wajadtu fiha afdala min qita'ani ta'ami sai daga cewa daga cikin ayyuka yana da cikin mafi kyawun aiki siyar da abinci yake a wadda law anna dunya bi yadi fa usima hal biya'a ina ma a ce duniya tana hannuna in rinka sayar da ita ga mabukata kullum ya zanto wannan shine aiki yace kafi maskubatun la tabdi sai yace dan ya tana a tsina take ba ta iya rikin komai abin da yake nufi duk abin da ka bani ban iya ajewa sai dai in bawo za ka tuna da kadin bai da account a banki domin ka ko ba ka mutum miliyan ka ba duk abin da aka ba shi ne sai da musulmi ka bilin da ne sai hantocin tarihi su dai wanda zuwa karshe idan ka bincika za ka san mai wannan littafi na farko kenan sirru alamin nubala na kansu dinin zahabi za a bi kuma ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas bayan hijira yau shekara nawa kenan wata ɗari bakwai kenan ta karu kusan ɗari bakwai ta karu a ciki littafi na biyu da ke hannuna shine littafin tazaratun zahab fi asbari man zahab da babban malamin tarihin nan ibn al-imad al-hanbali shi kuma ibn al-imad al-hanbali shi wato yanzu ya bar duniya da kusan shekaru ɗari hudu kenan shi ma anan gurin ya magana tarihin Sheikh Abdul Qadir yake walamma tara'a wa alima anna talab al-ilmi faridatun sammara ansat al-ijtihad fi tahsil wa sara'a fi tahqiq furu'ihi wa usulihi ba'da an istaghala bil Qur'an yake yayin da ya tasa ya gane cewa neman ilimi farilla ne ya zagi dantse wajen neman ilimi musamman wajen tabbatar da furu da usul na ilimi rassa da kuma cikakken ilimi ba da an tagala bil qur'ani hatta atqala bayan ya riga ya cikakken alqur'ani har sai da sai da alqur'ani ya haddace shi ثم تفقه في مذهب الامام احمد sannan ya kare a mazhabin imam ahmad dan ambal dan hanbali nan gurin ma ya ya kai wannan matsayin wa sami al hadith min jama'atin sannan ne bi ilimin hadisi a wurin malamai da yawa wannan ba za su ba wa ulum adabi adab min akharina yana bi ilimin adabin larabci a wadansu malaman daban wa sai da Hammad al-Qas wa akhadha anhu ya kuma yi tarayya da Hammad al ya koyi ilimi a wajen yace walamma arada Allah izharahu yayin da Allah yake ya fitar da shi a cikin mutane udifa ila madrasati al-Qas bi Abi Sa'd al-Muqarribi sai ya je zai raya makarantar wani tsohon malamin su da mutu shine Abu Sa'd wa ma wa ana ya wannan makarantar ya fara fadata waɗanda suka tare da shi su masu dukiya suka taimaka masa ya gina makaranta talakawa suka taimaka masa fa kammala fi sanata 28 wannan makaranta ta kammala cikin shekara ta 28 kuma takaddara fiha li tadris wato shekara ta 28 bayan abin da kenan a karnin da yake ya rayar da ita da wa'azi da karantarwa da ne yi ta bayanin ayyukan to da ya gaba yace a can cikin bayanin yace qala ibn rajab wa kana shaykh abdul qadir mutamassikan fi masail as-sifat wal qadr ibn rajab al-hanbali ya ce shi shek abdul qadir a dangane da abin da ya shafi mas'alolin sifat ayoyi sifofi da ubangiji da kuma mas'ala ta qadar yana mai riko ne da sunnah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mubaligan fi rabb alamin khalafaha yana mai gobabawa kan duk wanda ya saba da sunnar annabi qala fi kitabihi al-ghuniya ya faɗa a cikin littafin sa ne al-ghuniya wanda ya faɗi wannan magana yau shekara ta dubu ɗaya da wani abu kenan ƙarshe yau shekara ta ɗari hudu da ganin duniya ya ce magana daga ibn Rajab al-Hanbali wanda shi kuma yana cikin ɗaliban ibn al-Qayyim kuma dukkan su ɗan Hanabila shi kuma ibn al-Qayyim yana cikin ɗaliban ibn al-qayyim san haɗe har ka tafi zuwa ga kan Ahmad bin Imam Ahmad bin Hanbali Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wanda duk daga nan suka tsokano an gane ko yake ya faɗa a cikin littafin sa al-Dunya al-Mashhur yake wa huwa bi jihati al-ulwi yake ubangiji yana sama مستوٍ على الأرض يا بيجي عشان الأرض مستوٍ على الملك يا ما يا من نفر قومي يهيط علمه بالأشياء إلى من سياس إلى كويد كومي إليه يسحب الكلم الطيب والأمل الصالح يرفع يبدل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يأرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من مدر ولا يجوز نفسه بأنه في كل مكان جاء القدر في ذي هلك بك في أن لا ينفوه بل يقال انه في السماء على الارض yake sai dai a ce yana sama akan al'arfi kama kala kamar yadda ya faɗa shi da kansa ar-rahmanu ala al-arshi sawa ya salam ya salam wannan sagratu zahab kenan fi asbari man zahab na ibn al-ibad al-hamdani an gane ku to wannan kuma littafin al-bidaya wannan haya na ibn kathir abul bidaya shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu bayan hijira ya mutu duk ba wani mutanen nan duk na ba sani. an gane ku? shi ma nan gurin ya kawo maganganun sai abdulkadir masu yawa da maganin gina makaranta da maganin tarihin sa da maganin sa da maganin zuhudin sa da maganin al'amuran sa duk nan gurin ya kawo duk ma ya wannan ayar kenan dan kin ta irin na wani mutum kenan daga san wajen ba wai zan yi ta kawo mana gaba ɗaya bane sannan nan gurin kuma wanda suka hannu na wanda na rubutu akwai littafin al-ansab akwai littafin al-muntazim akwai littafin mir'atul zaman akwai littafin bahdutul asrar akwai littafin fawatul afiyat fawatul wasiyat akwai littafin zayn tabaqatul hanabira akwai littafin al-ibar fi asghar man man gabar akwai an-nujum az-zahira akwai tabaqatul sha'rani nasu kenan ko akwai dinin islam akwai littafin takammul mustaqbal littafi a nan gurin goma sha ɗaya waɗanda na rubutu yin su ne waɗanda hannu na yake rungumowa guda kuɗi idan ka haɗa goma sha ne kenan sha biyar duk da sunayen sun ji duba su zama idan ba gaskiya muka faɗa wasu abin da muka faɗa ba mu da shi a kusa da kan su ɗauka a kawai da kamar kirka wannan kuma na ɗan kwanan nan ne abin da sana kawo shi ma ɗan zamanin yau ne bai daɗe da mutuwa ba shi ne wato khairu dini turki wani wani wani mutumin kasar laban jima ya kawo tarihin shahararrun mutane da suka shahara a duniya a ciki ya kawo na cikin abul qadr to abin da ya birge a cikin cikin al'amuran su kuma ga yace wa kana ya akulu min amali yadihi yana ci da sana'ar hannunsa ba sadaka ba ba hidiman muridi ba wa tasaddara lit tajrisi wal ifsa'i yake ya bayar da kansa dan karantarwa da bada fatawa fi gaba da da? kana ta kamci yi a cikin wata mani cikin alfilin a shekara ta ɗari biyar da ashirin da ta bayan hijira. Wasu wuce biya a nan kuma ya mutu a Bagdada lahu kutubun yana da littattafai da yawa min ha daga cikin su alhulu yake bi talibi tarikin hadis wal fatih ar rabbani wa futuh al ghaib wal fiyubat ar rabbaniyya da sauran abin da kansa har zuwa kan fadi. an fahimta ku wannan al'alan ta nuna saboda haka mutane su rinka yin hakuri idan sun ga ababai wato ba wai kawai da kuma faɗa bane fatan ganin dama abu ne yake rubuta na ilimi ke ga a faɗa don da za kuma ne mulki ko kuma wannan shine adalci wanda kuma yake zai rubuta sai karanta su ban duk sai karanta ba sai tafi duk ƙarya suke ga littafi guda ɗaya nan shine kai yi da su sai kawo mu in ba ka ga mutane da bambancin zamani daban-daban a gari daban-daban sai tabbatar da ni abu daya ya gina zama abin da ke kuma wata magana da muke yi dangane da maganar masallaci wannan kaga kafin kurtubi ne na malikiya ne tafsirin kurtubi kenan aljami'u li ahkamil qur'an abin da imamul kurtubi yake cewa wa tanka huna masail mamnu'a wa zabu a karkashin ayar kan ta cikin surkun kahfi da yake kan na gina galabu ala amrihim banatta tuzanna alaihim bas karkashin ka ne kawo waɗannan matsaloli yace a nan gudun za a samu wadansu matsaloli da suke da alaka da masallaci Wadansu an hana su waɗansu zaɓi yace fattifazul masajid al-quburi ka ga gina masallatai a makabarta wa salatu fiha da yin sallah a cikin makabarta wal jina'u alaiha ta gini a kai ila gairi zalika ya zuwa ga wani haka mimma tadammanat sunnatu min an-nahyi anhu daga cikin dangin al'amuran da sunna ta hana mamnu'un la yajuzu mamnu'un an hana la yajuzu bi halaka ba inda kurkuku ba malikiya nake gida nan kasar to abin da kurkuku ya faɗa kenan sai ya gaba da ba hadisi da ma rawa abu dawud da tirmidhi an ibn abbas بكذا ولما روى صحيحان ولما روى صحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا شريفة رأينا هذه الحديث في حديث جدا ذكرتا يوم حتى يتفاوت تنكر فيك hadal الجمهور mafiya yawan malamai sun tafi ila anna hadha al-irtifa al-ma'mura bi izalati wato ba an ce kabari kare jin wuce kani daya in wuce kani sai cikin ka a yake jumhur sun ce wannan sauka kabari kan wanda aka yi umarnin cewa a gusur da shi huwa ma ma za da ala tasmin shine duk abin da ya faru akan tasmin wato ana kan an yi tudu yadda za a gane wannan kabari ne amma dukkan kare ko gane daya duk abin da ya faru akan haka jumhurin malamai suka aure wannan tana ta kai kubba wa yadda kan ya kabari ma ya rafu ma yi rafu fihi wa yukar yake abin da za a gane ya kabari dan abin da za a gane wannan tudun na kabari ne dan a gane mai وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أهل السنة yace wannan shine sufan kabarin annabi wa sahi kai da sahabbansa Abu Bakar Umar yace wa amma ta'aliyatu bina'i amma ta zikru dogon gini al-kasiri mai yawa ala nahi ma kanat al-jahiliyyah tafa'aluhu gurgudan yadda mutanen jahiliya suke yi tafsiman dan kawai kumbura ka wa ta'ziman da girmamawa fa zalika yuhdamu wa yuzalu wannan sai an rike shi sai an yi izalan wato sai an kautar yake fa inna fihi istimal zinati dunya dan haka in lazan to an kawatar da kawa ta duniya kaza a gindi kaza wa tasabbuhan bima kana ya'azzimu al-qabura kuma wannan ya zanto an yi kamar kai ne da wadanda suke gina makaburbura wa ya'buduha suke bauta mata duk wani maganar kurkuku yake wa zahirin nahi yanbaghi an yi qala hannun da duk ya ga cikin hadisin annabi ta kar ai makabarta a masallaci kar ai masallaci a makabarta ya kamata a fahimci cewa huwa haramun wannan haramun wa taslim fil qabri abinda ake nufi da yawa kabari taslim irtifa'uhu qadr sifrin zaka dauka kabari gurgudan kani ɗaya kau ma'khuzun min sanamil ba'iri wannan a larabce daga sanamil ba'iri sai ya cigaba da magana ya cigaba da magana kan sai ce wala ba'asa bi wadul ahzari li takuna alamatan abinda kawai zaka wa kabari ka dauki dan dutse ka sa kusa da kan mamaci dan ya zanto alama da za ka gane kamar dan wanka in ba kuma daga lokacin muna karanta ahkamul janaiz da mun yi wannan to wannan tafsirin qurtubi kenan da shi akwai idan kowa cikin malaman gari a malikiyan a sunnance bai halatta ba a malikiyance bai halatta ba ta shafi'iyya hanabila duk bai halatta ba har a mazhabin abu hanifa duk bai halatta ba ta da kuma zahaba ta cikin mutum guda hudun nan wanda suke halitta gine a makabarta ko muna ta don malamin da wanda yake da masallacin masallacinsa akwai kabari din ta kaga shi ya kamata ya kowa bincike da mun ba da aiki da yake aiki muna bukatar magana ta malik ko ta shafi ko ta abu hanifa muna magana ko magana mai mutu ya kawo sun ko ba haka mutu a a nemo wa masallacin wani fulo daban in ana so sallo da mutane su kuta amma kar a gane mutane su sallah a wurin da bai halaka a yi sallah assalamu alaikum